أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة المسلمين أروكم الله سبحانه وتعالى ليتقبل كاوى وأن أيكم من الخير gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma roƙa mana asiri duk inda muka shi cikin fitu duniya da lahira na inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azza da kyakkyawan kashe idan asali mu yazo hu waliyu zalika wal qadiru alai ta ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yinin Ramadana na shida yau na wannan shekara ta dubu da hudu wanda ta yi daidai da sha bakwai da watan hudu na shekarar miladiya biyu da ashirin da kuma ba su manta ba a nan a mariam maryam min allah su ta'ala za mu tashi aya ta goma sha shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهما حجابا فأرسلنا إليها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا نعم Allah madaukakin sarki mai jirgin da buwaya a wannan aya mai albarka yana cewa an Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wani musulmi da yake karanta alkur'ani domin umarni da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam umarni ne ga al'ummar sa gaba daya wata an Allah bai nuna cewa annabin ne kawai yake kanta da wannan umarnin ba yace wazkur ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato wadkur fil kitabi ambata wa mutanen abinda ya zo cikin alkur'ani mai girman nan na tsistar maryam maryam ma'ana wadkur fil kitabi ay fil qur'ani akwai isa maryam karanta wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta wa mutanenka kissan maryam da ta zo ilkita da cikin wannan alƙur'anin nata akwai kissan maryam gaske je ka karanta wa mutanenka wannan kitar. akwai ayoyin Allah a ciki akwai abin da ke zuciya ya ƙara imani da Allah Maryam din nan ga wanda ya ji ta dole imanin shi ya soso ko zuciyar shi ya kashin ba musulmi ba ne daga ikon Allah da kusurar Allah da ayar Allah da zai sa mutum ya yi imani da Allah ya samu shirya a ta dalilin cikar. Ya cikar ne ya Allah ya ce izin tabbatar lokacin da ita Maryam din ka nesantar da kanta ka ɗaitu ita kaɗai ka ahali ha wato mutanenta ka nesanci community mutanen wato marayanta community makanan ta nemi wani gu ta yi isolating kanta ta nemi wani waje can ta gabar ta gabashin garin shar ne gabar malamai suna cewa allahu a'alam lokacin zamanin cikin zamani ne na alfasha na zubaci zunaci ya yi yawa a community ya yi yawa kasuwanci alfasha zunaci zunace sun yi yawa saboda haka community inda suke raye community ne ba mai tsarki ba kuma tana isolating kanta ka zare kanta ta fidda kanta ta koma can gefen gari a maka yamma arewa a ta gabas da garin to nan sai wani ɗan rumfa haka tana zuwa tana kaita a wajen tana bauta wa Allah tana tarbihi tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yake yi kafin zuwan musulunci koma garu hira yana isolation kanshi ce kanshi ya nesantar da kan shi mutanen maka domin sosaiti ne na shaye-shayen giya sosaiti ne na bauta wa gumaka na shirka da Allah da karuwanci da karuwai nan abubuwa marasa kyau da saba da fitira asalin halittar ɗan adam halittar sanar sai ya rika fita ya ɗauki zuri da iyali shi da wani sa'in kwanan uku da ya shiga kogon ita maryam din ta dai tsarin rayuwar baya mata shi ta take zare ta ne san da kanta da wannan cikin ta wuni tana ibada sai wani lokaci in yana dawa gida ta dawa abin da ta shiga halin halin karanta ma al'umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita na Maryam din wannan yana nuna cewa ita cikakkiya ce ita kamammiya ce ita tsarkakakkiya ce kamammiya ce da kuma da kishin bauta wa Allah kuma tana kishin ta tana kishin ta tana kama wa Allah subhanahu wa ta'ala an ka rayuwa a waje inda da mata mubarak ne ki ce ki san amani ma su ne ne ta ki ta ta da kan ce ki ta ta mubarak da ko bariki ko wani wurin da bai maka ka je ka yi gidin ka can ka sai za ka dai rika shigowa cikin fita irin wannan yanayin ne wanda baya dacewa baya macin masu tsoron Allah kuma haka Allah cikin sarki da wannan imani takfar min dunihim hijaban sai ka je ta gina wani dan shamasi wani dan buka wanda ke shamakance ta da barin ganin mutane a can ana nan ana nan nan take shiga yau da gobe ana ibadanta ana tasbihi ana ambaton Allah tana askar ɗinta ana wuridinta a wajen Allah ya ce ka arsalna ilaiha ruhana karatu aika mata ruhin mu shine mala'ika jibrilu alaihi salam shine Allah ya ce yawan aikawa da kakuni zuwa ga annabawa ko zuwa ga waɗanda a lokacin sarki ce so a isa da sako a gare shi ko na jarabawa ko wani abu dai sai muka aika masa ruhana shine mala'ika mu waye mala'ika ruwa shine jibril Wani da Allah ya tanazzal mala'ikatu الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكة جبريل شيني روح شيني Allah ya aika wajen kaɗan ya jarabe ta je mata da sako mutum ya dace ya ji mata da sa da mala'ika yadda Allah ya yi shi da sa ya hundar sassan na mala'ika ta fi iya ganin shi za ta iya jurewa idon ta zai iya ganin mala'ika karara ko an ya ga mala'ika nan ba ta kare lafiya ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yake karo hira yana tafiya sai ya ji murya ta ki shi ya muhammad anta rasulullah wa ana jibril sai ya ji murya haka ya muhammad kai manzo ne ni kuma mai magana na ni ne jibrilu wanda kula ya kalli dama hagu gaba baya ba ga mai yana ɗaga kai sai ya zama ya isa jibrilu a zaune a kan kujera mai kuka hudun da shi ne kiya kurki ana zaune a kai tsakanin samai da kasa saboda baya kama baya kama in between yake zaune manzon Allah ya gama la'ika Jibril a yanda Allah ya halice shi on the kuma har manzon Allah ya ce ya gan shi da kafiki 600 hadisin jibrilu da yanda manzo Allah shi ya tsoratar da manzo Allah ya garzaya ya shiga gida yadda ya fada a zo ya ce wa nana da kammili ne kammili ne tsiri ne tsiri ne to koma ya fi ku dufe ne to koma ya fi ku dulce ne yaya ce ina ji kai na tsoron ku yau na ga mamaki na ga kaza na ga kaza na ga wata sura na ga wata hadisi ina ganin dai zan haka ana tarar bashin shi menene ai irin ta baya haka mutumin da ke tausayin talakawa mutumin da yake ɗaukar nauyin marayu mutumin da yake kula da matan shi da matan da mazajen su suka mutu mutum mai tausayi mai kyauta mai rahama mai rangwame mai kisa mai kasa. kwaliti san annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'un shi da halayensa kace mai irin wannan ɗabi'un da halayen Allah baya son sanar da shi kana tsaye ka tsaya mun me ka gani ya ce ya shiga shiga shiga shi ga to zo mu jin kawo na wara ta binu yana da ilimin daura da injira yana da ilmin alkitab halul kitabi ne ne ni fatawa a wajen shi game da abinda da shi aka ce da ya ji bayani ja'aka da bi ja Musa ke malaika Jibrilu ne da ya zo ma annabi Musa shi ya zo maka saboda haka kai ne annabin wannan al'umman kai ne annabin wannan zamanin ina ma a ce Allah ya dawo da kuruciya ta kwanto matashi kun taimake ka kun karfafe ka in goya mata baya wajen gobar mayan kika manzanci nan da za ka na ma a ce ina raye Lokaci da mutanen ka za su cidda kai daga wannan garin yace wa hu? Ni ma shi za a fita da ke ba annabin da ya zo da kirin wannan abin da ka zo da shi sai a raba shi da garin shi wannan shine waraka ibn nawfal to annabi sallallahu alaihi wasallam tabbari manzon Allah kuma namiji ya ga jibrilu ya ci gida a da ce a da shi da banko to ina ga wannan ita a cike ba ka iya ganin mala'ika tararama shi ba Allah ci da muka tura mata mala'ika jibrilu ta ta masala da ha sai ya rikice mata ya koma basharan kawiyan ya koma mutum 100% mai cikakken halitta irin ɗan Ba babu wani ɓangare bangare da zai nuna akwai na halittar mala'ika no 100% muka rikidar da shi ya koma menene ya koma mutum da neto ɗin shi ya dace da na Maryam har ya samu daman communicating da ita samu damar magana da ita amma ya zo a yanda yake mala'ika maganar shi ko kuma ɗaya in ya fada shi ne cikin tsawon nan da muke ji ana da jina kuma za ta iya ji ba ta iya ba ita a nesan mala'ika ita a nesa adam adam kuma mai rauni irin na mace ba za a iya communicating ba za a iya ba. Idan ta dai kwayan idonta ba su ke idonta ba za su iya kan mala'ikan ya zauna lafiya ba za ka iya jurewa ba kalmomin da za ku fito da abu na ba irin na maganar ɗaukar ba ne tsawa ne yadda ta je rududu alamai suna son irin wannan tsawon da muke ji da damina sautin mala'ika ne mai kusurin ruwan sama ta cura ruwan yayi nan ko ya rage ko yi nan na ga cikin da irin wannan muryan Mu shine aka bai da shi basharan mutum tsawiyan ɗari bisa ɗari daidai wa daida komai na shi cikin da ɗan adam kafin an ya iya yi da sakon Allah ya iya tsawatar da sakon Allah. Ita da ko kuma ɗan suna ne suna tabbatar tsawiyan ya zo masu abutun kyakkyawa cikakken matashi sai da hadisi Abu Allah ya bayyana kyawun jibrilu in sara alaina رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما تقول هذا كيو ما يتسلم بالإنتاج إلى جبريل ما ما فانتقى لا يرى عليه أثر أثر ما آه، آه، يقول هذا كيو وانا نعم إبليس يرو roƙi adam ya ci bishiyar nan ya ce an hadhihi shajarati illa an takuna malakan ta kuna min al-khalidin ai ba wani abu bane sa ubangiji ka ya halata shi daga wannan bishiyar sai don karka zama mala'ika ne a ga shekai yaro ɗaya shi shi ba zai zama kyakkyawa irin ne irin na mala'iku irin na mala'iku sannan kuma annabi yusuf lokacin da suke zargin eh, mata na gari suke zargin ta ta nemin annabi yusuf ta ɗin da matan umra abul azizi ta tashi ramawa ai ka gayyato su ita ma ta su da ake yankawa shi sai a fere shi ake ci ce kowa ya ɗauka ya ɗauka ko ya ɗauka wannan abun za a riƙa yankawa ana ci sai kowa ta ɗauka fara yace qala ruj alaihin lamma ra'aynahu menene bardahu wa kunna hasa lillahi ma hada basharan in hada illa malakun karim subhanallah ai wannan da bane wannan wani mala'ika ne ma mala'ikun ma karim kaga ana ayoyin nan suna cikin mala'ika kan kyakkyawa ne in ya zo annabi a wannan mala'ika jibril da ya zo a bashiran kawiyan mala'ika kyakkyawa matashi cikakke irin wanda kowace mace in ta shi tana san shi to sai ga shi irin shi ne ya bayyana mata a can daga shi sai ita a cikin wannan rumfan kuma ta ne ta da gari ba makaruki ba a wajen ba mace ne wanda ba kamammiya ba ba sai wani abu ya yi mai da faru tunda take kyakkyawa ne a haka sura mai kyau mata ba don a nuna mana karfin imaninta da take a inni a uzu bin rahmani ninka ni ina neman tsari daga Allah ya kare ni daga kai in ta zo da wani manufa ne na sharri ko na iri wannan kasar da mutane suka saba a gari da ya sa na ne sarki su suka biyo ni to ina roƙonka ina neman Allah ya sanya shamaki tsakani na da kai Allah ya tsare ni tsakani na da kai Allah tsare ni da dukkan wani manufa da ta zo da ita amma ina roƙonka in kun ta kiyan in kai ta kiyi ne bawan Allah mai tsoron Allah ne dan Allah ka bar nan ka bar nan a magaban ka an gane ku kuma duk wasu hanyoyi da yadda za a yi abu da za a yi din dai akwai abu nan ya isolate suna can gefe za su iya yi to the same a yanda kake a'udhu birrahmani minka to shi ma haka imra'atu azizi ta yi wa annabi yusuf wa khallaqa al abwaba wa qalat haytaka kala ma'azalla in ku rabbi ahkar matwai ina hu la yusibul zalimun lokacin da zuwaifa ita ma ta kajabi yusuf ya san da karai a karshi ya shiga ta ta kuna ta yi komai ta ta kai na ya sarki ya ci ku'uzu billah wan ma'azalla shi ne ku'uzu bin rahmani ina tsare ni a ku'uzu ina shi ne rage in kane na ne

ya ce ma'azallah yan kuma da cikin aka raba a kawo kuma namiji kuma ta ce a kusa jira haliminka da su kan sukanan Allah ya ce a kuma tsoron kane ladina ya kyauna rabahum ladina ya kyauna rabahum bil gaibi ko maksatun wa ajrun azim kaga dukkan su gaibin babu wani a wajen sai su amma Allah ya ji rabi imani sai sa manzo sallallahu alaihi wasallam yace mutum bakwai da za a sa a inuwan al'aikin babu wata inuwa a ce ita a gobe kuma wa rajulun da'atu mutatun zatu jamalin wa hasanin ne ni akafun ba mutumin da mace mai dukiya mai daraja mai kima mai matsayi ta kira shi kyakkyawa kuma da alfasa ta ce shi suna tsoron Allah daga duk wanda suke alhamdulillah a kansu lallai bayin Allah ne kala da ya ta masa mummunan fahimta mummunan fahimta ya ce a'a ni ba irin mutanen da suke zato in bane a inda ma ana rasulu rabbi inda suke gani na din nan ni manzo ne na ubangijinki ni mala'ika jibrilu ne Allah ne ya aiko ni wajen wajenki cewa ni a habarati gulaman zikiyan in ki in miki baiwan gulaman ɗa amma zakiyan karkatakke tsarkatakke ba wanda za a same shi ta hanyar alfasha ba ba wanda za a same shi ta hanyar alfasha ba a shi ɗan zina ɗan zina ba irin wannan ɗan ne za mu baki ina fata ne ko yawanci idan ka yi shiga ka su yi sa hijabi kuma za su kawar da idan su su yana tallace tallace zalik azza lakum wa azhar wannan shi arkaka ya fi kuma ya ci ne a matsakaci za ki same shi Ya za ki kasance ne ɗan da muguwar hanya za ki same shi ba. Halar da buɗan bakin ta ce ta ce, a'a ta sabuwa Allah ya kuni lukamun taya za a yi wai yau in samu ɗa kuma ko ina da ɗa a hanyar sassani ba ta kun kun aka bai taɓa ni ba bai taɓa saduwa da ni ba saduwan ta hanya biyu an taɓa yin aure ba a cikin abin ya sadu da ni na biyu ba a taɓa mun fyaɗe ba refin ni shi ma ta yanda ɗan adam ke a cikin ko ta hanyar aure ko ta hanyar fyaɗe ba a taɓa mun ma wani babban tarihi ba taɓa aure ba ba taɓa mun fyaɗe ba ta hanya ta uku ta samun ɗa ciki shine ta hanyar karuwanci ake walam abu ba ni ba karuwa ba ce to ta ya za a yi wanda waɗannan abubuwa guda uku da suka taɓa samun shi ba kasancewa da shi ba sannan a cikin zai samu ta ƙala mala'ika yake ni dai kuma kalika kara rabbu shi dai sako na kenan wanda wani ƙarin bayani maryam wanda wani babban magana kalika kara rabbu haka dai ubangijinki yake ubangiji kawai huwa alayya hayyinun kuma ba shi ɗaɗin ba tare da waɗannan hanyoyi guda uku da kika lissafa ba in ba shi ɗan ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar fyaɗe ba ba ta hanyar karuwanci ba huwa alayya hayyinun ni mai sauƙi ne a waje na ji da ni mai sauƙi ne a kudin Allah ya kawai hmm? menene na fi hamin ruhi ai kurawa zai kawai a dauki ai kawai sai kuma sauki ne sai kike ganin shi da wahala sannan wannan ɗan da samun cikin nakin da al'amarin da zai wakana da ke da kan da za a haifa duk muna kulli da alahu ayatan linnasi ana son mutum ya ci zama to aya ne da mutane wanda ke kaɗa zukatansu kan lalle Allah yana da iko lalle ya cancanta a bauta masa aka iya da yawa ta dalilin wanda ta ji faru da ke sa mutane su musulunta sai su su bar shirka sai su koma ma da su Allah a matsayin mahalicci kuma a bauta. nan rahmatan minna wannan ɗan da kika haifa muna son dalilin rahama da al'umma ta yi da ko kawai warkar ta ta miƙar da guragu ko kawai miƙar ta suna kama ne ya warkar da su ko bai warkar da su ba ta yi rahama ta ya ko mai rahama wannan annabi ne na Allah mai wa'azi mai kiran mutane kama ne da al'umma annabin da aka aiko shi zuwa ga mutanensa wannan manzon da annabi kama ne ga wannan kitla da aka aiko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi duniya da ta daya da cewa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ne kai rahama a dukkan duniya ko kuma wadancan an ban da aka aike su zuwa ga waɗansu al'umma to su rahama ne ga wannan al'umma idan suka yi ne suka yi imani da shi suka yi shi suka wace aya Allah na ɗaukakin sarki ya nuna mutane a nan suna so ya nuna wa mutane ayan da ta fi tajiya kuje ita zakariya muka yi mm. zakariya shi matan shi juya shi matan shi juya shi dan shi kuma ya kace ba a haifan masa haifan ma irin suka to yanzu wancan a bawa mace juya da ba ta haihuwa da mijinta wanda shekarun haihuwansa sun wuce amma Allah ya yi iko su haihu ba aya ba ce? aya ce amma ayan sai da namiji da mace ta duk guda ba a haifan wa irinsa kuma irinsa ba ta haihuwa amma an samu aikon tsakanin namiji da mace kafin ya samu ɗansa ya haya wata aya ce ta ba mutane mamaki to yanzu kuma ana so a ce wata aya ta da ta fi wancan yanzu ana so a samar da ɗa'in ma without kwanta tsakanin namiji da mai ta wacce ta fi girma in wancan ta zama tana da kuma ake cikin shari'a mai juya juya ce ta samu sannan shi zakariya yadda ce yadda ta ce ita wa umra ati akhir da alkari ikiyan amma an ba su ɗa in wancan yana da ban mamaki Ya zama ko aya ce yana so ya kawo wata aya kuma babbar aya da take sama da wannan mu haihu amma ba tare da kasuwan namiji ko mace ba wanda ya fi ma maganar juya a nan masu mamaki ko ya fi maganar ma wanda ba ma a haifar masa ma mamaki ba a haifu ba ba ma kaduwa ma ya balle na ita duk hanyoyin da ta nuna ake samun taɗin ba ta da su ba ta yin aure ba ba taɓa mace fyaɗe ba ba karuwa ba ce duk hanyoyin da za a bi a samu ɗan babu su da tare da ita aka nuna ita ya a ba ta ya a ba ta gara wancan zuciya ce wannan ba a haifar da amma an samu a wani namiji da ba ce ina sun wancan mamaki shi ba a ɗaukakin sarki ya ce wani na ji alahu ayatan linnafi sanya wannan kaya ce ga mutane da kanta da zakariya da matan saban mamaki wa rahmatan inna rahama ne a gare mu da kuka kan rahama ne da al'umma rahama ne da mutane ke ma rahama ce a gare ki a ce mahaifiyar annabi mahaifiya annabi mahaifiyar annabi ke sa. ma rahama ce ma daraja ne ma girma ce aka yi za ta yi magana ce ta da Allah makabiya ta yi shuru kuma zatar kawai babu ni duk magana kamar already an ma zartar da shi kawai a wuce ta zata ko in ka فحملته فانتبذت به مكانا مَعْنًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وخذي إليك بزرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رطبا رطبا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر فإما ترين من البشر أهدا فقول فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فقولي إني إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نعم أنت تكوي وقفنا فيها من روينة فلائك يبوسا كوي وهورا فهيتيكي فحملته ننتا كتاو تيكي كوي تاو تيكي duk wannan abu fa ya faru a yini guda ko rabin yini domin ta fita ne kawai ta je zuwa wani ɗan lokaci ta zama wurginta ta ba bai ta dawo gida don can waje ya lafa duk wannan abun da samun cikin da haihuwan da menene duk ba a cikin waɗannan ɗan awowin ne duk a cikin waɗannan ɗan awowin ne a da kunan ta ce ta ɗauki wannan cikin ba sai ta tace nausawa ta bar inda take ce kuma take ɗaukawa bihi makanan wani gu kasiyan mai nisa kasiyan mai nisa baitul a masjid al-aqsa al-aqsa da kasiyan ne ake mai nisa har wannan inda abun ya faru da ta ɗauki cikin kai kai nesa na gu mai nisa a ja'aha al-maqabu sai kuma naƙuda ya zo mata al na naƙuda ya zo mata ila na nakhlati sai ta samu gindin wata bishiya ta dabino sai ta zauna ta jingina ta jingina a wajen sun sa a kusan inuwa haka na ganyen bishiyan dabino menene sai ta zauna a wannan wajen sai naƙuda ya zo mata within awowi kawai mintuna kawai daga magana kawai ana gama magana sai ki daga ciki kawai su naƙuda ƙalar sai ta jabbatar bakin ta ne ta ce ya laifini wayo allah na kai na ina ma da mitu abu ina ma da na mutu cinkini kafin in wannan rana mai kamata yau kafin in ga waɗannan abubuwa da na gani kafin in gamu da waɗannan abubuwa na ma da ni Allah ya ɗauki a ina tuntu ni ma a kuntu tafiyan in zaman ma abun mantawa mansiyan wanda kuka shi da ita eh an taɓa haihuwan wata yarinya sunan ta manyan ta ina ina mace wani na manta eh amma da ake tarihin duniya ya rubuta wannan duk inda aka ce an sani duk littafi an samaniya an rubuta wannan kai kai kai ina ma ba da ban ga wannan ranar ba ina ma da ba a yi ni ba babu ni ma an yi ni an manci da ni na zaman to mantacciya da aka manci da ni ma hari ba na rubuta wannan idan ina fata an gani. to ku duba yanayin da kaji wataƙila ta je da ɗan guzurin ta ɗan ɗan shayi haka wataƙila da ɗan bedi ta je ta kawo ne kawai yanzu ga launayin ciki ga naƙuda ba wani kusa kuma ita da ba ba ci da ta taɓa jikin da ta ta ɗan baya za ta na da yaro ba, na jini mai naƙuda dole sai akwai ban goma notice kaza da kaza da na kusa da ita ita ba experience haihuwa ko ba da saura ban da sake ta haihuwa lan yamta ta karu ka za ta tafi da yaron a'a haihuwa sai an tanadi ne ne kayan yaro sai ai ma yaro wanka sai ai wa mai gebo wanka ai an kasa yaro an wanke shi da jini an kasa menene na kayan haihuwa na hula na riga na wando ya za a yanke cibiya ya za a yi ya za a yi ya za a yi da wannan aka bari da wannan ita ta yi burin ina mala ta mutu kinki sannan ka abin da yanzu ka je gari da jariri anye eh ana ganin su ustaziya ita tana gudun ma aiki ma saboda halin da suke tana gudu tana ce masa ustaziya ustaziya yanzu kuma an je an inda aka yi an yi aika aika an kawo da jariri tana tunanin yanzu za ta yi kwamfuta mutane ta magana an cika kalan wanda ake ganin shi da tsoron Allah an cika kalan wanda ake ganin su gidansu na waliyai da tsoron Allah malamai ne an fi kakala Su sai haka za a bayar da shi kan jima. girma ina tunanin irin wannan ba ta mace ba za ta iya ɗaukar irin waɗannan aikin ɗin ba ko shi ne sai burin mutuwa ya da ha sai ta ji an kira ta min tafiya daga ƙasar an kwari kwari mala'ikan yana nan sai ya kira ta ya ce Allah ta zani kada ki bakin cikin komai bakin cikin ya za ki da ɗan bakin cikin ya za ki tattala shi bakin cikin ya za ki kari da shi bakin cikin ta takalan masu takala da nene da kada ki bakin cikin komai yau sai miki wannan da ta kadda an rabu cikin shekariya da nan kawai cikin kan cikin mara ta wajen wannan bishiyar dinon Allah ya sanya miki wanda ku ji rafi a nan ki je ki wanke dan ki yi wanka ki sha ki sha daga ruwan ki yi wa dan ki wanka ki ta shi ki gyara shi kuma dabinon da kike ka huzzi ki girgiza wannan bishiyar dabinon a karkashin ta kaji alaiki rutaban akwai wasu ɗaɗin dabino wanda ake kiran shi ba wanda ya nuna ya yi kauri ya keta kishi guda in between wanda ake kishi har wanda ake kishi har ya fi shiga jiki ya fi yana da sinadari yana da sinadari kuma yanzu ta yi kai tana fama da cewan jiki da mutuwan jiki da menene sai ya ce kashi da biyu da ruwa ina da kuma ya zaɓa mana shi azumi irin wannan ɗanye ɗanyen yake ci idan bai samu ba ya ci busasshen shi wanda ɗanye ɗanyen ya fi shiga jiki malamai suka ce dabiro yana da saurin ba abin da za kana cin shi kana haɗiye shi maza ya samu aiki a jikinka ya ba ka duk abin da kake so sinadari na kudari na ƙarfi na menene waɗansu vitamins menene na shiga wannan likitoci da an gane su mun abuwa a littattafai aka ci shi yasa manzo da kuma kaga mutum yana azumi da da mutum ya dubanta ga wani kawai yana tafiya an ba kashi an ba kashi a jikin shi da malam wani ma suhur din ma ya ya escape da ko ya da zai ga dubancewan jiki dan wani duk da an fitar an shi da dige wani zai ga duk da yana buga siminti yana bin kwando yana kwafa yashi yana yi a jiki ga azumin kuma ga dole jiki na cewa. shi ta manzo Allah ta sallallahu ya zaɓa mana dabino kuma cin dabino kana hake shi da malam sai ta yi activating din jikinka enejin jiki da kuzarinka ya dawo sai ka ji kana da ƙarfi za a iya buɗawa ko a yi tarawih abuja kuma da ta jiki wani duk da ta su ga a zo tafsiri shi ya sa aka ce ta ci dabino ta sa ƙarfin jiki jikinta energy kuzarinta komai ɗin ta ta dawo normal Ta kuma an gane ko zai rika zuzzuko miki tafakar alaiki zai rika zuzzuko miki dutsen irin wannan dabinon a ɗanye-ɗanyen nan janiyan baki abin da ba tsinkakke ga kinan fresh kawai in ya zuwa ya afi ya ce da kakuli ki ashrabi ki sha daga wannan ruwan wa tsarri ainan ki kwantar da hankalin ki kawai kullun jaririn ki kai wani kinda ya bace kawai ki ba da wani problem yanzu kan zai ta je gida kan tsoron ta ta ya mutane za su kare ta yake ta in ma ta rayu na da albashi ke cikin idan kika shiga gari da jaririn ki kina riki da shi kuma abu ɗan takar abun nema dama babu shi in ma an samar da shi ballantana yanzu kuma abu neman ya faru za ka yi cikin bashin bisan bashin bashin ba kowa da inda yake cikin wanda ne ba ka yi ba ko ai ba su lura ba ai ni na da kai da kayan da suke ma za su bi bisan bashin mutane sai abu ya same ka na hisi na za ka yi wani cikin na sarki ai na da kai da aboki ai na shi kara uku da abuwa ne ai na shi kara uku da gano shi ai ba ta da wani abu ba ai ni dai na yi shiru ne kawai har ku yi magana a ce hasada ne ne haka haka za ka ji wannan ai na daɗe da gano ai ne akwai wanda ga mu ma shi da ma da suka wuce ma an ganta ta da kaza da kaza to kan malaman ki ai a rike samun mu da wa'azi kalan kalan rasul sun kasa yi mana haka wa'azi ake wucewa ana lilliɗi ustaziya ustaziya ina muke ce muku shi sa ni ba na fa hijabi mun imani a zuciya yake amma su hijabi ba abin da ba suka yi irin da za ka yi abubuwa da yawa ya ma fa yana da shiga musulunci da ake yi da rikon ka da musulunci da sa ku suna na musulunci da kuma yadda ka nan duk sai an so kuma yana kuɗi da wani da haka ana ba da labaru da isan yace mata imma tarayanni tarayin min al-bahri ahad duk wani mutum da kika gabu da shi da zai miki magana in ya miki magana ka kuli ki ce masa inni nazartu lirrahmani sauman kai wa ubangiji na albashin da yi magana ba ga masa ba magana na yi alwashi ba magana idan ku kalli mai yau ma jinsiya ba wani mutum da zai magana da shi na yi wa Allah wannan alƙawari kan shi ne is the best answer to a mutum yayi ta ta koka ta ta mai komai ba ya fi ƙona maka zuciya idan ka خير من إجابته السقوط تزداد سبها وتزداد سكوتا منين فإن منين سكوتا كاتبون دا بيت المن wawa ya maka matsala ya ta kanka sai bakin ka karka bashi a yana ƙara wauta yana ƙara shuru yana ƙara wauta yana ƙara shuru yace kamar wuta ne wanda ake son ka samu abinci za ka ci ka samu ba wacce ba ko ba cin kanta da kanta wannan maganin masu kafina kenan ba idan ka ci duniya suna magana a kanta kowa sai ka bashi kansa wallahi za ta kasu hawan jini zai kama ka hawan jini zai kama ka ta fita an kani ko yanzu ko da za ka yi menene za ka yi za ka yi kofi a facebook jama'a a ji tsoron a rika kiyaye amana wani ya ce kai yaushe ka kiyaye wani ce a'a Ko kai ka ce wani amanar ne Sai eh, ka ji kakakken maganganu fiye da kima ta ilma su wani faye ne ya magana kawai zai kina ala wani din ne to wannan maganar da ake ku ji tsoron Allah rike amana wani aka cikin zai rika an gaya masa da nuka an an zagin shi kai wani out of fasila ya ce wani kuma ma ya ce ne wai kuma kai ta kama da kai ba kuma mu'amala ba wani kuma ya ji a kai da kuma wata kungiya ka fito kungiyar menene menene menene sai ka ji wani ya yi layi goma a kan wannan kalma biyu ne kuma yana zagi yana zagi ku haka idan ka ce kowa sai ta bi zagin shi ta yi kudin ta yi kai da wata ne ko koko na wannan da ba ka ba da aiki yi ba haka kan kuma mai kyau ba kuma ya yi da ita ba ya yi da ita eh kuma ka kalli comment ma sha a fal yu'min wa ma sha a fal yakfur kawai idan an gane to idan za ka samu mutane za a yi taron dangi a kanta ta zo da jariri a cikin ta duk wanda ya takale ta ta yi gum bakin taga da ta yi magana ta yi magana a yi magana ta yi gum ta gaji ta gaji da magana ta ta an gane ko kuli inni na bartulir rahmani sauman wani kukan yau ma in siya za mu dakata anan. to yanzu mala'ika ya gaya maka yadda za ta fuskanci ne mutanen tsayin ta shigo gari da jariri ko ta ta shigo garin da jariri za mu hanya za a yi tafiyan za mu ji ita kuma irin menene abdul fi'il da za ta yi za ta shiga ne ko ko za mu dakata a nan a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mu karanta tambayi muka kuma mu sanar da gobe za a rufe kiyama muna rufe on 27 Ramadan kwana biyu kafin me kafin idi kwana biyu kafin aikin da muke rufe na akwai masu tafiya su san a garuruwan su masu tafiya akwai masu zuwa hidindimin su sun samu kwana ashirin da nawa da bakwai a jin ayoyin Allah alhamdulillah ya rage kawai a aiwatar da su a aikace wata tambaya mun yi a ni bako kuma ne aig na john 14 ne ko 14 aig ahmad abdurrahman kowa sun san ya yi commissioner police nan ya yi operation ya yi abubuwa da yadda ya riƙe mukamai a nan da yawa kayan da aiki matsayin aig a police academy kwamantar na ci a yadda ubangi ya kama da shi ya kama na ziyara ba su yana da kalma ɗaya ko biyu ba sai gobe wajen rufe tafsiri in zai zo yawa kuma yayanmu ne a zo yayanmu ne a ga rubin mutum ga gajikansu wajen abinan wajen haifar wajen haifar wajen kuku karama a plateau polytechnic asalin inda suke na mummunan sinimani kinati mu ne matsabatan mu ne a Allah ya sa su shiga wani aikin su ta matsayin a fiscal institute general of mu kuma muna nan ɓangaren wa'azi za ka tsariya kenan <laughs> ya yi albarka a tare can boda a tare nan bodan akida a haka ake tafiya mun jama na muwafaka Allah gobe da da zai wanda ta sauka ya rufe tafsirin shi kafin yanzu ma ya yi tafsiri a ina bin na aiki da abin da ji sai a karanta abin da ya tsuka bin Allah subhanahu wa baya ta tana ce assalamu alaikum Allah ya fara malan imani ikhlasi da ilimi amin al'umman musulmi ala ina bayan addu'a daga al'umman musulmi gare ni tare da mahaifiyata da ƴan uwata Allah ya magance mana dukkan matsalolin da suke damun mu har da matsalar ciwon shafan aljanu ubangiji ya yaye kuma ya sa ta fara ba ina roƙon Allah ubangiji ya sanya mun albarka a auren da zan yi kuma ya buɗe mana ƙofofin alheri ya kuma kare mu da dukkan sharri Allahumma amin ga kadata a saka a asusun Allah ce ba aljihun mai addu'an ba ba za a sa malaye suka sa a sosin malaye ne zai yi addu'an kawai in sha Allah Allah ubangiji ya yi albarka Allah ubangiji ya yaye muku matsalolin da suke damun ku Allah ubangiji ya sa ka fara musulmi ya zama ko mai tawakkali mai karfin imani idan Allah ya ji jarrabe shi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arada lahu bi abdihi khairan yusib minhu don Allah yana cikin bawansa da alkhairi zai rika jarraba shi da jarrabawa zai rika karɓa shi da zai bashi a haka idan kuma ka yi yaƙini duk abin da ya same ka da Allah har ka yi tunanin ne a yi ɗin shi zuwa ga ɗan adam sai ya zamanto imanin shi da tawakkalin shi da dogaron shi da ya zamanto yana da ƙarfi lokacin da Allah yake jarraban shi hannun ne zai rika samun ladan wannan jarabawan Allah ya yi masa ya mai da al'amuransa zaman to masu duk abin da samu mutum da Allah ne an ka samun wannan kuma auren da za ta shiga haɗa ta da wanda za ta zaman to alkhairi a gare ka to zaman to alkhairi a gare ki ga rayuwanki addininki da karshen al'amuranki ya ki ya tsare mu ya tsare dukkan musulmi da sirri don ba wannan auren Allah ubangiji kowa wanda zai zama to masa alkhairi da addininsa rayuwansa da kuma al'amuransa ya ma kowa bukatun shi da alkhairi kuma amin اي تبي سنة السلام عليكم ورحمة ya وبركاته يا شيخنا انا طالب في ya كلية هذه الكلية المباركة انا ya bani aiki كتاب zai yi larabci kuma in fassara yace ni ɗalibi ne a wannan makaranta mai albarka wallahi ana uhibbu wallahi na rantsa da Allah ina son ka domin Allah wa jami'ul mudarrisin dukkan malamai da suke wannan waje mai albarka Allah ubangiji muku albarka da dukkan ƴan uwa na ɗalibai masu albarka da dukkan ƴan uwa musulmi Allahumma amin ahdahu fi alladhi ahdahu fihi Allah ya soka akan abinda so mu kai shi In insha Allah in Allah ya kuma kafiru ila al mamlakati al-mutahida zai tafiya zuwa ga United Nations dan a ah, U UK ko eh, United New York yawa United Kingdom al-mamlaka Kingdom British eh, da ba بعد wa ونصف bayan wata ɗaya da rabi nan gaba in sha Allahu saboda zai ya karanta PhD din shi Allah ban yi kantarta ina cika kalami lafiya ya damar da ya ba da kalami lafiya da ɗalibai musulmai da suke can ba da gudunmawa wajen kawa karanta da al'umma sai aka bayyana naka gudunmawan zai cikin ne tare da matan shi yana neman addu'a daga gare mu gaba ɗaya da ni mai magana ya yi albarkar albarka a alfahari da ɗaliban mu su kai wannan matsayin ne su yi tattara ko su kai digire digirgir digirgir su dawo man ko wani abu a al'umma alkhairi ga al'umma duk wani fanni alhamdulillah muna alfahari da wannan muna gode wa Allah da wannan muna suka wannan sun tafi yau shekara a cikin kuku ce ai producing likitoci ai producing injiniyoyi ai producing sojoji ai producing dukkan wani bangare da su muna gode wa Allah da su wannan ku rike amanar Allah ku rike addini duk da kuka yi ku yada shi kuma ubangiji muku albarka Allah yi zuwa islam al wa zuwa shirka al-mushrikin وأن أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها فيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فقرب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام اجعلنا من الراشدين اللهم صل وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين